amin wa alaikum assalam bako ka ce ne? a ba ba ba dai ni ma ganin ne ta faɗu haka sannun mu ko dama na zo neman aiki aiki na zo nema ko da sakatariya nake so a ɗauki <laughs> kin zo neman aiki ai in gaya miki wani abu wanda nake son ki gane kuma ki fahimta aikin fi karfin a nan ofis ɗin sakatariya ko wani ma'aikaciya dukkin wuce wannan a ofis din nan sai dai me a neman miki mukami mai karfi mai zurfi kuma ba daga baki baki ba a daga can ciki amma ina so in ja miki baki ne ko kuma in fassara miki duk da dai na san ke yar gari ce da wuri za ki je gano na gane abin da kake nufi amma sai dai ina da tsada ai kyau komai bane za ki tsadan kuwa to ai wannan ai mai sauki ne wai an cire wando taka nunan da kika gani babu harkar tsiya sai dai harkar cadas harkar masu gidan rana kin ganin me ka ki gani me kika gani kuɗi to wannan ba kawai bane wannan ba wani abu bane ni ban dauki kamai kuɗi wani abu ba in dai bukata ta za ta hau kuma za a saki jiki bori ya hau to ban mai da abin da na tara kamai ba babanya hmm? bukatun mu da ka dinga saka mana bukatun kai zabe zami da za mu ja layi ka jira ni anan ina zuwa jira ka kwarai kuwa kuma abin da za mu yi da kai da lokaci yayi ka kulle ofis din nan in na ga wani abu gora su kun direba ce babu you are meant to maintain peace and order and just down mu je na an gidan zan je nima shi da ɗayan ɗakin kwanta yarinya babban yarinya well done well done well done you make me happy serious yes gaskiya zizi kai ki yana ja ko na san zaki wannan aikin saboda irin ku ne masu yin aikin nan ai ka san mata makirai ne ni a cikin matan ma daban nake don na yi kwas gaskiya fa na ga alama kun kuma burge ni sosai ai na san saki aikata shi yasa na sara miki saboda aikin nan ya kamata ki yi shi na sallama miki na cire hula ki ce kawai kin zama reza garuri kike yayyankawa gunduwa gunduwa har da masu wayan ma har da masu wayan ma har masu wayan ma shi yasa na ga irin zubin ki irin yanayin kira ki zi kenan to ai da kin sani da kin ɗauko kuɗin mun kasa ai na riga na zo maka da rabanka to sai ki ɗauko mu gani barin ka baka gaskiya zizi kin ci amana baki burge ni ba ban taba tunanin a matsayinki wadda na bawa amana da siffarki da kamalaki za ki ci min amana irin wannan ba kamar yaya zan maka ka barauniya ka mai da ni kenan ya zan sai da raina in abu sannan ka ce ɗauko jaka in kawo ka kasafta mana ai wannan shine rabon ka kawai gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne zizi na yi babban kuskure kuma Allah ya yi gaskiya wa man fa'ala fi'ila